misalin karfe uku da na dare shi ne ba mu san ko su wane ne ba da ya jiya suka shigo cikin gari suka shiga makaranta hmm. suka yi suka cinna wuta a cikin makaranta a cikin hostel kenan shi ne suka yi ta suka yi ta harbe harbe duk wanda ya wuto sai su harbe shi duk wanda ya wuto sai su harbe shi shi ne akwai yaron yana shi ne wanda ya ya kubuta daga shi ma da harbe a kafa a dai yara ashirin da shida ne wanda suka samu Allah ya karɓi su. 'Yan makaranta? Ne akwai mama akwai ma malamin su guda daya to yanzu wanne hali yake ciki a mammado barin ka mammado wanne hali yake ciki eh, eh yanzu dai mun baro dan jami'an tsaro sun kan suna da kewaye kewaye a garin kuma dama an je mota wakil ne kuma aka kawo asibiti a Kudu hmm. shi ne ma daga mamutan ma har muka biyo muka zo Kudu muka ga yawancin gawukan hmm. muka tabbatar dai abin haka ne shirin da shida malamin su Har ya zuwa lokacin da muke magana da kai akwai wani sanarwa daga gwamnatin jihar Yobe ko na rufe makarantar ko wani abu? Eh, yanzu dai ba wani dai eh, wani taimakon da muka ji kuma dai a'a ko ba mu sani ba ko zuwa gobe za su rufe makarantar amma dai ba dai an rufe ba tukuna. Amma mutane arziki da kansu ma za su kai ka kuka duk wanda ya zo ya zai ga wannan wallahi kuka duk rashin imanin ga dai akwai wani mazaunin Mamadu a jihar Yobe duk kokarin da na yi don jin ta bakin jami'an tsaro da hukumomi abun ya ci tura don rashin hanyar sadarwa sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga gombe a najeriya